وزجاج تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم المسكين وقال تعالى في صفة المحبين المحبوبين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 وأنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم فإن المحبة مستلزمة للجهاد لأن المحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغض محبوبه ويوالي من يواليه ويعادي من يعاديه ويرضى لرجاه ويكذب لغضبه ويأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه فهو موافق له في ذلك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 da hudu ne ko da hudu ashirin da hudu ga watan shawwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda kuma ya zo daidai da sha uku ga watan goma miladiya ta dubu biyu da tara a wannan majalisi mai tarin albarka a wannan masallaci na modibbo a nan kofar kaura a jihar katsina a wannan majalisi namu inda muke karatu a cikin littafi mai suna at-taffatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar hamshakin malamin nan شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya bar duniya hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na da shekara 728 wannan kuma shine darasinmu na arba'in da shida a jerin gwanan darussan wannan majalisi kuma wannan shine na tasa'in muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya bayan godiya da ya ba mu dama ya ba mu lafiya ya bar mu da rayukanmu da muka sake saduwa a wannan majalisi a yau bayan mun ɗau dogon lokaci muna hutu ba hutu ba hutun haduwa a wannan guri amma kuma kowanne ɗaya daga cikin mu yana cikin wasu ayyuka na da'a da kira zuwa ga Allah da sanarwa da karantarwa bakin gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya hure masa mumini baya hutawa sai ya mutu ya shiga aljanna muna fatan Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukan mu da muka gabatar a cikin wata mai sarki wata mai albarka watan rahama da alkhairi watan ramadan ayyukan mu na ibada na qiyamul layli na azumi na sadaka na karatun alkur'ani na zikiri da tasbihi na karatu da karantarwa muna fatan Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukan mu ya sa mana shi a mizanin ayyukan mu na kurera da gobe kiyama abinda muka yi na kuskure na gazawa muna fatan Allah madaukakin sarki ya yafe mana ya yi mana afwa muna fatan Allah madaukakin sarki ya nuna mana na shekaru masu zuwa cikin cikakkiyar lafiya da kuma imani da fatan abinda za mu karanta a wannan zango kafin kuma mu tafi wani hutun da ba hutu ba muna fatan abinda za mu karanta zai amfane mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure kuma Allah ya mana waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a cikin waɗannan 'yan kwanaki Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu ya ji ɗansu ya rahamshe su ya sanya sun samu hutu na har abada mu kuma da muka wanzu muka yi saura da rayukan mu Allah madaukakin sarki ya cika mana da imani idan ba a manta ba shekul Islam ibnu taymiya yana magana akan al-mahabba wato san Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa sallama inda yana magana akan ayyukan da suke da alaka da zuciya yana daga cikin manya-manyan ayyukan da suke da alaka da zuciya mahabbatullahi san Allah wa mahabbatu rasulihi da san manzansa mahabbatullahi hiya al kamar yadda ya nuna mana a bara san Allah shine jigo shine asali shine tushe dukkan wani so zai biyo bayan san Allah ne yana zama reshe ne daga tushe na farko wanda shine san Allah annabawa da manzanni da salihai da muminai da dukkan wasu ayyukan kwarai da muke so muna son su ne saboda Allah yana son wannan kuma ya ce mu so su don haka muke son su duk abin da muke ki muna kin abin da muke ki ne saboda ya ci karo da abin da Allah yake so don haka mahabbatullahi san Allah shine jigo sannan san manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda shi ba wato reshe ne daga san Allah madaukakin sarki ibn taymiya yayi mana ta'riful ibada idan ba a manta ba me ake cewa ibada shin in aka ce ibada ana nufin kai sujjada ga Allah ko kai sujjada ga gunki shine kawai ibada ana nufin tsayuwa gaba ga Allah kana sallah ko tsayuwa ga wani gaba ga wani kana masa ibada wannan shi ake cewa ibada ko ko a'a me ake nufi da ibada ibnu taymiya ya gaya mana cewa ibada ta kunshi ghayatul dhulli wal mahabbati ghayatul dhulli wa kamalil mahabbati lillah ta kunshi tsananin kaskantar da kai da miƙa wuya da saduda ga Allah ta kunshi kuma cikakkiyar soyayya ga Allah idan aka ce wannan yana bautawa wa Allah ma'ana yana kaskantar da kansa ya saduda ya miƙa wuya ya rusuna wa Allah tare da cikakkiyar soyayya a zuciyarsa wannan ne mai bautawa Allah wanda zai tsaya gaba ga Allah ba tare da yana so ba ya yi sallah ba tare da zuciyarsa na kaunar wannan sallar ba wannan ba a cewa yana bautawa Allah wala ya'tuna salata illa wahum kusala wala yunfiquna illa wahum karihuna kamar da Allah ya sifanta munafikai ba za ka gansu a masallaci ba sai cikin kasala sannan ma za da dukiyar na ɗaukar kalmar Allah ba illa wahum karihun face suna kin wannan a zuciyarsu ya zama musu ne dole babu yadda za su yi don kada a munafikin su ya fito sarari a gane su don haka za su yi wani abu da suka ga mummune suna yi amma ba tare da zuciyarsu tana son wannan abun ba kaga wannan bai hana su shiga wuta ba Allah ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wa lan tajid lahum nasira munafikai suna can can can kasa a cikin wutar jahannama kuma ba za ka samu wani wanda zai iya taimaka musu ya fito da su daga cikin wuta ba ashe kaga عبادة rahman ghayatu hubbihi ma'zul ذل عابده huma kamar yadda ibnu qayyim yake faɗa tsananin san Allah da kuma tsananin kaskantar da kai gare shi waɗannan su ne ginshikai guda biyu waɗanda akan su ne ake gina bautar Allah to shi yake faɗar abubuwan da suke hukunta bautar Allah wato suke hukunta san Allah menene yake nuna cewa wane da wane suna san Allah shi ne yake cewa wa qad ko annahu ayil jihad أفضل ما تطوع به العبد والجهاد لازم المحبة الكاملة أكلمه ده النسخة التاوة هذا ما بعد يدي والجهاد ده كلامكم والجهاد دليل المحبة نعم والجهاد دليل المحبة الكاملة وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين ibn taymiya yana maganar abin da yake nuna ko daga cikin abubuwan da suke nuna san Allah ko tsananin san Allah yaya za mu gane wane yana san Allah waɗanne dalilai da suke nuna wane yana san Allah sai ya ambaci jihadi maya don ɗaukaka kalmar Allah wannan ita ce gabar da muka kwana a kanta wanda bayan ta wasu abubuwa suka faru marasa daɗi masu dugun zama zuciya masu ɓata waɗanda ba su yi wa dukkan wani mumini daɗi ba abin da ya faru a jihar ah, borno a garin maiduguri da kuma wasu jihohi na ƙasar nan inda aka samu wasu matasa suka fito da makamai suna kone-kone suna kai wa jami'an tsaro hari suna kakkashe wasu daga cikinsu da sunan jihadi kalmar jihadi kalma ce mai tsarki kalma ce mai daraja kalma ce wacce take da gurbe a cikin alkur'ani bal gurabe a cikin alkur'ani mai girma take da kurabe a cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dan kalmar jihadi ba kankanin abu bane shi yasa za mu ga alqur'ani yayi bayanin menene jihadi sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cike take da bayanin abin da ake kira jihadi malaman musulunci na da da na yanzu sun yi cikakken bayani sun yi cikakken sharhi akan abin da ake nufi da jihadi bayan Allah na kwarai tun daga kafuwar duniya zuwa yanzu suna cikin wannan gwagwarmaya ta jihadi A kaga kalmar jihadi kalma ce mai tsarki kalma ce mai daraja ita ce tozan wannan addini wa wato salamihil jihadu fi sabilillah kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tozan wannan addini shine jihadu fi sabilillah to sai dai kamar yadda muka sani dukkan wani aiki da Allah madaukakin sarki ya ce ayi ko manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kwadaitar da al'ummar sa akan sa sai an samu shedan yayi kokarin baka wannan aiki ta hanyar ya shigar da wasu abubuwa a cikinsa waɗanda ba ta ciki ko ya gurbata ma'anar shi wannan abu a rika yin sa ba daidai ba a shigar da wasu abu a ciki waɗanda ba na ciki Allah ya ce yi zikiri aka samu waɗanda suke yin wasu abubuwa da sunan zikiri wanda ba zikirin ne Allah ya ce ayi salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama aka samu waɗanda suke yin wasu abubuwa da sunan salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ko suke faɗar wasu maganganu dangane da salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka saba wa shari'a Allah madaukakin sarki ya yi umarni da sallah amma wasu suna yin wasu abubuwa a sallah waɗanda sun saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce a je haji ayi umara amma a cikin mahajjata da masu umara zaka samu akwai masu shigar da wasu abubuwa da suka saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wa ga haji da umara to haka nan dukkan wani bangare na addini da dukkan wani aikin da ya shafi zukata ko ya shafi gabbai zaka samu akwai waɗanda suka shigar da wasu ma'anoni suka shigar da wata fassara wacce ta saba wa abin da Allah da manzansa suke nufi da wannan aiki Allah ya ce a so shi a so manzo sallallahu alaihi wa sallam amma an samu waɗanda suke yin wasu abubuwa da suka saba wa koyarwar manzo sallallahu alaihi wa sallama da sunan san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗannan kurakurai duka ba za su sa a kyamaci wannan aikin da Allah ce ai ba ba za su sa a cire wannan aikin daga cikin kundin musulunci ba yana nan a cikin kundin musulunci illa iyaka a fito a yi bayanin abin da ake nufi da wannan aiki a tsantsar fahimta ta alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine aikin da ya kamata a yi to haka nan idan an dauki jihad kalmar al-jihad an yi mata gurguwar fassara ko kuma a'a an aiwatar da ita ba yadda Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam suka faɗa ba wannan ba yana nuna cewa jihadi barna bane abinda za a yi shine a gyara wannan mummunar fahimta din a kuma nuna wa mutane cewa wannan aikin ko wannan barnar da aka yi ko wannan fitilar da aka yi ba ta da alaka da jihadi jihadi yana nan daren daren ba zai sake kama ba ba zai sake sura ba kuskuren mai kuskure ba zai cutar da shi ba a yanzu a duniya akwai inda ake jihadi ba ma inkarin cewa waɗanda aka kawo musu farmaki wasu ƙasashen waje suka kawo musu farmaki ko suka mamaye ƙasarsu suke musu kisan kiyashi suke cin zarafinsu suke wa matansu faɗi suke musu lugudan wuta ba dare ba rana waɗannan mutane su fito don su kare kansu don su ceci rayuwarsu da ta'ya'yansu da dukiyoyinsu babu shakka ba ma shakka ba ma tantama cewa waɗannan jihadi suke yi mutane a Falastin sama da shekara 60 suna ganin bacin rai suna ganin abubuwa daban-daban ana kashe su ana rusa musu gidaddaci ana kashe 'ya'yansu da matansu da tsofaffi ana sa musu takunkumi na tattalin arziki ana kama samarinsu a ɗaure shekara da shekaru ana rusa musu gidajen ibada babu shakka waɗannan suna da haƙƙi cikakken haƙƙi na su tashi su ceto kawukansu su kwato 'yancinsu babu wanda ya isa ya ce ba su da wannan haƙƙin haƙƙi ne wanda dukkan addinai sun ba su damar su tashi su yi tirjiya su yi gumurzu na su kwaci kansu hakanan mutanen iraki da aka kawo musu farmaki na ba gaira ba dalili aka yi musu lugudan wuta aka kashe mutum sama da miliyan a cikin 'yan lokuta 'yan lokuta lokaci kankani aka zo aka dasa musu gwamnatin da ba ita suke so ba aka ana musu mulkin kama karya kullum sojojin kasashen waje suna shiga gidan daji na jama'a suna kakkashe mutane haka kawai salin alin ba tare da dalili ba babu shakka waɗannan suna da haƙƙin su tashi su turjiya su nuna ba su yadda ba haka nan mutanen kashmir waɗannan su ma suna da wannan haƙƙin haka nan mutanen afghanistan su ma suna da wannan haƙƙin shi ya sa ma yanzu ake ta tunanin a zauna a tattauna da su saboda an zalunce su shekara da shekaru an zo an kawo musu hare-hare ta sama da ƙasa a rugurguza musu gidaddaji an karkashe musu al'umma babu shakka suna da haƙƙin su tashi su kara kansu na wannan jihadin yana nan amma wannan ba shi yake nuna dukkan wani wanda ya daga tako ya daga makami ba ya jirfafi wasu mutane da kisa yana jin cewa yana yin abin sa dan Allah zai zama mai jihadi ba ko kusa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna haka a cikin littafin sunan sunan na sa'id ibn mansur da littafin al-musannaf na ibnu abi shayba da kuma littafin al-bid'a wan nahyu anha ko an-nahyu an al-bid'a na ibnu al-waddah ne sanannu bai ruwayoyi sahihai lokacin da wani mutum ya zo ya cewa abu musa al-ash'ari mutumin da zai ɗauki takobinsa da kyakkyawar niyya ya durfafo su domin ya yaƙe su shin idan aka shi zai shiga aljanna abinda tambayar take nufi shin daidai yake yi yayin da zai ɗau takobinsa da kyakkyawar niyya mubtaghiyan wajha Allah dan Allah ya fito ba dan wani ba sai a kashe shi a wannan gurin shin dan aljanna ne abinda suke yake nufi da dan aljanna ne ma'ana daidai yayi sai Uzaifa zai ce cewa Abu Musa me zaka ce yace daidai Uzaifa ibn al-Yaman yace a ba daidai yayi ba har sai ya dace da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam wato kyakkyawar niyya ita kadai ba za ta sa aikin mutum ya zama karɓaɓɓe ko ya zama daidai a gurin Allah ba har sai ya dace da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wannan aikin shi yasa Ibn Taymiyyah a cikin littafin sa Ar-Radd 'ala al yake cewa jihadi akwai al-jihadu sunni akwai al-jihadu bid'i kamar yadda zaka ce akwai az-zikru sunni akwai kuma az-zikru bid'i as-salatu sunniya akwai as-salatu shar'iyya az-ziyara al qubur akwai as-sunniya akwai al-bid'iyya to haka nan abin da za a ce masa jihadi akwai na sunna wanda ya dace da karantarwar annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai kuma na bid'a shi yasa malamai a tsawon tarihi ba su taɓa yaban khawarij akan irin takub abin nan da suke yi da al'umma da sunan tabbatar da hukuncin Allah kawai ba su taba yaban wannan ba tare da cewa khawarij mutane ne masu yawan ibada masu yawan sallah masu yawan azumi masu yawan karatun alqur'ani har annabi sallallahu alaihi wasallam yake tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السام من الرمية annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yadda suke da yawan ibada yace har idan kun ga tasu ibada za ku rena taku idan kuka yadda suke da yawan sallah za ku rena sallar kuka yadda suke yawan azumi za ku rena naku sai da suke yawan karatun qur'ani suna karanta qur'ani amma baya wuce makoshin su abinda ake nufi da suna karanta alqur'ani baya wuce makoshin su ma'ana bai wuce sautin da kake ji yana fita daga bakin su amma ba ta fahimtar sa sautin kawai yadda ke ji yana tana yana karantawa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin wannan sautin zaka ji kawai amma menene ma'anar abinda da yake karantawa baya fahimta to ashe ba dukkan wani wanda ya ɗau makami ba ya durfafi wata al'umma da niyyar zai yaƙe ta yake zama mujahid hatta yuwafiqa amrullah kamar yadda Huzaifa ibn Yaman ya faɗa Abdullahi dan Mas'ud ba ya faɗi kwatan kwacin wannan kamar yadda yake cikin littafin al-musannaf da Ibn Abi Shayba saboda haka kalmar jihadi mun faɗa a wasu munasabar, a wasu munasabobi daban cewa kalmar jihadi ba wai kawai tana nufin yaki ba kamar yadda wasu ke zato idan an ce jihadi sai su zaci ana nufin yaki da makami ɗaukan makami ayi yi aran gama a kashe ka kashe ko a kashe ka ko ku yi mutuwar kasko wasu sun zaci cewa wannan shine kawai jihadi babu shakka wannan fassara kuskure ce ta saba wa abinda alqur'ani da sunna suka nuna na ma'anar wannan kalmar jihadi akwai takura abin da yake mai yalwa yalwar ma'anar jihadi ta fi ƙarfin a tsayar da ita a cikin amfani da makami kawai za mu ga a tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam a sirarsa an farlanta wa manzo sallallahu alaihi wa sallama, ko an shar'anta wa manzo sallallahu alaihi wa sallam shi da sahabbansa jihadi lokacin da ya fito zai yi hijira akan hanyarsa zuwa madina aka shar'anta masa alqital da ayar da take cewa uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir ibnu abbas yace Allah ya saukarwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan ayar yayin da ya fito zai yi hijira zuwa madina Allah ya bashi izini shi da sahabbansa waɗanda aka matsa musu aka takura musu aka gallaza musu aka hana su zama gidaddajinsu aka fitar da su daga gidaddajinsu aka kwace musu dukiyoyinsu aka rarake su daga ƙasarsu Allah ya ba su izini su tashi su kare kansu kuma Allah zai taimaka musu a wannan lokacin aka farlanta aka shar'anta alqital amma za mu samu alkur'ani alqur'ani akwai ayoyi da suke magana akan jihadi tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka kafin ya hijira kamar ayar da take cewa والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا waɗanda duk suka yi jihadi don mu za mu nuna musu hanyoyin wannan aya ce makiya fala tuqil kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira kada ka yi wa kafirai biyayya ka yi jihadi ka yi jihadi gare su jihadi babba ka yi jihadi da shi ibnu abbas yace bihi din nan da shi ana nufin alqur'ani ma'ana jahidhum bil qur'ani jihadan kabira Allah ya nuna maya ta hanyar yi wa kafirai bayanin abin da ake nufi da musulunci da kiransu zuwa ga musulunci shi kansa jihadi ne wannan aya ce makkiya kuma an ce wajahidhum bihi ibnu abbas yace bil qur'an منين الجهاد بالقران شنو الجهاد بالبيان الجهاد بالدعوه تهني الكرة تهني الدعوة لش الله يكره وش الجهاد يا أيها النبي جاهد المنافقين جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم جاهد الكفار والمنافقين أنا لكن أتوكي مكامي أكشي منافقين النبي صلى الله عليه وسلم بيكشي منافقين دبك دبك سبق بيتك مكامي يا يا منافقين har ma waɗanda munafucin nasu ya fito ƙarara kamar irin Abdullahi bin Ubay bin Salul munafucin sai fito ƙarara, ya cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallama a karan kansa ya cutar da shi cikin iyalansa ya cutar da mu'minai ya zagi manzo sallallahu alaihi wasallama a kullum mu'minai suna ci lokacin da sahabbai suka ce ya rasulullahi a kashe shi mana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a aturiduna an yatahaddatha an-nasu anna muhammadan yaqtulu ashabahu kuna so mutane su yi ta surutu cewa annabi Muhammad yana kashe sahabbansa maslaha ta da'awa ta sa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai kashe munafukai ba amma kuma gashi Allah ya ce yayi musu jihadi ya ayyuhan nabi jahidul kuffara wal munafiqina ashe kaga ana nufin jihadul da'wa jihadul bayan jihadul lisan ta hanyar a yi mu da'awa a karantar da mutane a nuna musu gaskiya a kuma tona a asirin duk wani munafiki a san shi shi shine jihadin da ake nufi an yi amfani da kalmar jihadi a nan amma babu maganar makani haka nan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ta nuna haka akwai hadisin muslim a hadisin bukhari da muslim da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma min nabiyyin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 waɗanda suke riko da sunnarsa suke koyi da umarninsa sannan waɗansu bara gurbi su zo a bayansu bayan waɗannan sun wuce wasu bara gurbi su biyo bayansu ya kulo na mala ya falo su rika faɗar maganar da ba sa aiki da ita wa ya falo na mala ya umaru su rika aikin da ba a umarce su ba annabi sai ce faman jahadahum biyadi wanda yayi musu jihadi biyadihi da hannunsa fa mu'min wannan mu'mini wa man jahadahum bilisanihi wanda kuma yayi musu jihadi da harshensa fa huwa mu'min wannan ma mu'mini ne wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna al-jihad akwai jihadul yadi akwai jihadul lisani akwai jihadul kalbi ka gaban wacce ba za ka iya canza ta ba ba za ka iya canza ta da hannunka ba domin kai baka daga cikin ahlul yadi wal qital su ne shugabanni kamar da ibnu tabiya yake kira masu mulki a hannu ibnu tabiya yake kira su ahlul yadi wal qital su ne waɗanda suke canza abu da hannayensu to kai baka cikin su kuma baka daga cikin ahlul lisan Sune malamai kamar da ibnu ke cewa ahlul lisani wal bayan su malamai baka cikin su sai ka ki wannan abin da kake gani da zuciyarka ba za ka yadda a ganka tare da masu yin wannan aikin ba a lokacin da suke irin wannan aika aika to wannan kai ma mumini ne kuma kai jihadi kaga baka daga hannunka ba baka bude bakinka ka ce komai ba saboda duk ba ka da iko akan waɗannan abubuwa guda biyu amma babu wanda yake sai ya ce zai mallake zuciyarka ba za ka iya kin abin ba ko ka kyamace shi za ka sai ka kyabin ka kyamace shi to wannan ma jihadi shi ka kalmar jihad tana da fadi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar da yazo a cikin sunan mutumin da yazo cewa ya rasulullah ina so in bi ka jihadi annabi sallallahu alaihi wasallam yace iyayenka na nan da rai yace eh annabi yace fa fihi ma fajahid ka je kai jihadi akan tare da su wato kai jihadin kyautata musu da dakata musu da biya musu su da kula da su wannan ma sunan shi jihadi bal za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna al mujahidu. Shi ne wanda zai gyara kansa kafin ma ya tunanin gyara wani annabi sallallahu alaihi wasallam yace al mujahidu man jahada nafsahu lillah al mujahidu man jahada nafsahu lillah hadisi ne sahihi yana cikin musnad imam ahmad mujahid shine wanda ya gugurmaya dan gyara kansa dan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Anas imam ahmad ya ruwaito shi tirmidhi ya ruwaito shi abu dawud ya ruwaito shi kyakkyawar salsala annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa jahidul mushrikin bi aydikum wa alsidatikum wa amwalikum wa anfusikum jahidul muslimin jahidul mushrikin bi anfusikum wa aydikum wa amwalikum ku yaqi ku yaqi mushrikai sai ya ce bi aidikum da hannayenku wa alsinatikum da harsunanku wa anfusikum da kawukanku wa amwalikum da dukiyoyinku a shekar kalmar jihadi akwai aljihad bin nas bil mal akwai aljihad bil bayan don haka takure kalmar jihadi a cikin amfani da makami kawai wannan kuskure ne dole mu fahimci cewa dukkan wani wanda ya tsaya domin kare addinin Allah ta kowace irin hanya da Allah maɗaukakin sarki ya hore masa wannan mutum mujahid ne dukkan wani wanda ya yi kokarin gyara kansa wannan ma mujahid ne annabi ya kira shi mujahid al mujahidu man jahada nafsahu lillah wal muhajiru man hajara ma lahu an idan kace a ba mujahid bane to wa kake waradi manzan Allah idan ka ce malamai da suke bayanin addini ba mujahiduna bane wa kake waranti manzan Allah idan ka ce masu kuɗi da suke ciyar da dukiyarsu don ɗaukaka kalmar Allah ba mujahidai bane wa kake yi wa Allah da manzansa za ka takura kalmar jihadi a cikin ma'anar fito na fito da makami shi ya jawo ma wasu ke cewa an yi buris an daina jihadi mutane sun daina jihadi dole ne muraya jihadi kaga anan kamar ya nuna cewa sauran ayyukan musulunci da duk ake yi ba jihadi bane kuma masu wannan fikira a duk lokaci suna faɗar haka kamar yadda mai littafin aljihar wani shihad ya rubuta yake cewa kuɗaɗen da za a ciyar don gina masallatai ko dan gina makarantu ko dan taimakawa masu karatu masu ilimi ko dan taimakawa masu da'awa yace duk wannan dukiyar ana ciyar da ita ne a banza dukiyar da za a ciyar da ita dan takobi ya haɗu da takobi makami ya haɗu da makami ita ce dukiyar da aka ciyar da ita fi na alisar da al wani wal ijtihad su ne wasu yara suke karantawa suke ganin kamar cewa al'umma gaba ɗaya ta sa jihadi ta ture tare da cewa magabata suna fahimtar ma ka gyara kanka ka gyara kanka wannan ba karamin jihadi ba ka kira wani zuwa ga addini ta hanyar yi masa bayani ba karamin jihadi ba jihadi ne babba ga alkur'ani ya kirawo da'awa da za ka yi ta hanyar yi wa alkafirai bayani da karantar da su da su zuwa ga addini ta hanyar karantar da su alkur'ani jihadi wa jahidhum bihi ay qur'an jihadan kabira Allah ya jihadan kabira hada jihadun kabir shi yasa za mu ga a cikin tarihi ibn asaki a tarjamar ibrahim ibn الشامي التابعي الجليل yana cewa ina muku umarni alaikum bin Jihadi akbar alaikum bil jihadil akbar ku rika babban jihadi suka ce wa bal jihadil akbar ya aba isma'il qala jihadun nas menene babban jihadi ko mafi girman jihadi yace ka yaki zuciyarka idan zuciya ta zama ba ta da kyau ko ka daga makami ka shiga cikin abokan gaba ko an kashe ka zai zama a banza a kai kisa akwai waɗanda an kashe su a filin daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yan mutane. saboda ba su da kyakkyawan kyakkyawan imani a zuciyarsu wannan kisan da aka yi musu bai sanya sun zama mutanen kirki shi sa kuskure ne babba ka ɗauka cewa al'umma gaba ɗayanta ta lalace kai kadai ne kake kan gaskiya duk al'umma ta lalace da malamanta da masu ibadar cikinta da masu dukiyar cikinta da ɗaliban cikinta maza da mata kowa ya halaka sai kai nabi yace man qala halakan nas fa huwa ahlakuhum wanda yace mutane duk sun halaka sai shi kadai to ya fi su halaka ana fi su lalacewa ko fa huwa ahlakuhum shi da yake ganin halaka kullum amma ba Allah ba shi yasa lokacin da kawarin suka yi irin wannan fahimta gaba ɗaya suka ɗauki al'umma gaba ɗaya ta lalace sai su kadai sai suka karkace hanya kawarin a lokacin da ali suka ga cewa da ali ya saki layi daga da shi da waɗanda ke tare da shi duk sun kafirta saboda sun yarda da hukuncin da ba na Allah ba suka ga muawiya da waɗanda suke tare da shi min ali sham su ma sun kafirta saboda sun yarda da hukuncin da ba na Allah ba za ka suka ɗauki makami suka rika fito na fito da musulmi abin takaici kana zaune a cikin ƴan uwanka musulmi a tsakiyar ƴan uwanka musulmi idan ka waiwaya dama ka gama masallatai kiran sallah na tashi safe da yamma dare da rana idan ka ya hagu ka gama karantun islamiyya yara na ta karanta qala Allahu ƙara rasulu idan ka dubi gabanka ka gama karanta alqur'ani ga sunan sun kuma suna ta haddar alqur'ani idan ka kara dubawa ka ga ga malamai suna ta da'awa ba dare da rana a cikin masallatayya da gurare daban-daban ana ta bada ilimi duk inda ka duba ma sha'a sha'air ne na musulunci a tsakiyar wannan gurin ka ce za ka yi jihadi to za ka yaƙa kenan wa za ka yaƙa a tsakiyar wannan gurin kai ba wani ne ya dirka kuka ka ce kare kanka an baka dama ka faɗi magana da kake so ka furta ra'ayinka yadda ka ga dama ba tare da an takura ka ba ko an hana ka faɗar maganar ka ka buɗe masallacinka amma kuma a daidai wannan lokacin kana ganin ya kamata ka tashi ka yi yaƙi ka tada ƙura ka yi ƙone-ƙone kai kashe kashe ka zubar da jini abu shakka kawari su suke da wannan rai imam imam ali radiyallahu ta'ala anhu bai hana kawari su yi ta faɗar maganganun su ba duk da cewa maganganun da suke faɗa laifi ne karara ba daidai ba ne amma bai ce saboda wani bakari ne ya kafirta shi ko ya kafirta sahabi ya ce a kamo shi a yi masa hukunci ba bai masa haka ba bal ma fitowa ya ba su wata dama ya ba su dama maki guda uku ki duk kula da su ki kula da dama ku zo masallacin mu yi sallah da kaga ya amince musulmi ne duk da cewa suna kafirta shi ce kuna da dama ku zo mu yi sallah da ku abu na biyu idan ana ka samu ganima ko faiki kuna da kasanku a ciki kaga ya da musulmi ne yace kuma ba za mu taba ku ba har sai kun taba ku ba za mu yaƙe ku har sai kun yaƙe mu wa an la nuqatilakum hatta tuqatilu sai da aka yi yaƙi khawarij a nan rawan ba har sai da suka fara ka kashe musulmi to idan har kana da wannan damar a tsakiyar musulmi din menene dan menene a lokacin da sauran malamai da masu hankali da masu basira da wanda suka fika shekaru wanda suka fika karatu wanda suka fika fahimta suka yi ta kira kan cewa wannan hanyar da kake bi ba daidai ba ce da yawa da yawa an bin irin wannan hanyar ba ta billewa an shafin irin wannan hanyar karshe ba a nasara ka dawo ka bi hanyar da ta kamata ko mun tsawon tafiya ko mun tsawon tafiya ka zo ayi da kai la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha annabi nuhu alaihi salam shekara nawa yayi shekara nawa yayi yana da'awa eh alfa sanatin illa 50 ama shekara dubu ba hamsin amma mai Allah ce fa ma amana ma'ahu illa qalil wannan ya fitar da ruhu daga ulul azm yana cikin ulul azmi min ar-rusul ɗaya daga cikin manya-manyan manzanni guda biyar kasancewar bai tabbatar da al'aksariya ba ko bai iya kawo canjin da yake bukata ake bukata ya kawo ba wannan bai cutar da shi gurin Allah haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana akwai annabin da zai zo laysa ma'ahu illa rajulun aw rajulan wa ya'ti nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad akwai annabin da zai zo mutum ɗaya ne ko biyu suka yi imani da shi a cikin al'umma ta akwai wanda zai zo ba shi kadai ya gama da'awarsa ya gama shekarunsa ya gama bayanansa zai zo ba tare da kowa ba wanda ya cutar da shi gurin Allah shi kaga la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha addinin musulunci shine addinin da ya zo da kamala ta kowane janibi da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam da'awa ce wacce take da kamala shi yasa Allah ce wa akmaltu alaikum ni'mati da'awa ce da take da kamala yana daga cikin kamalar da'awar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama mura'atul mafasid wal masalih lura da abin da zai haifar da barna a guje masa da abin da zai jawo maslaha a yi shi duk abin da zai haifar da barna ko da kuwa a faifan ilimi a faifan dalili gaskiya ne amma gaskiyar nan za ta jawo kuma wata barna to ka hakura da wannan gaskiyar ko da a faifan dalili idan ka ɗora wannan abin ya daidai ne a dalili ko da kuwa daidai ne amma yansa zai jawo barna a shari'ar musulunci barinsa ake a nan majalisin yi ba da misalai na irtikabu a kafin zararai haka ne irtikabu a kafin zararai ka duba manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya san zaman mu zaman munafikai a cikin al'umma ba karamin dafi bane guba ce munafikai a cikin al'umma guba ce amma fitowa a yaƙe su ko a kashe su zai cutar da dawar annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai ya hana a kashe su saboda akwai al-mafsada al-umma mafsadar da tafi mafsadar barin su a bar su mafsada ce amma a kashe su mafsadar sai tafi girma don zai jawo da dama waɗanda suke nesa ƙauyawa, da waɗanda suke nesa garuruwa daban-daban su rika hango annabi sallallahu alaihi wasallama ga wasu can sun yi imani da shi ma sun ce sun fi shi amma yana kashe su mun ba za mu yadda mu je kusa da shi ba ya zama wannan wani dalili ne da zai jawo saddun an sabilillah inda ne a kyale su sai ta munafincin nasu ka duba yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana ganin kaba an dora ta ba kan kawai Ibrahim ba amma ya san cewa idan ya ce a rushe kaba a mai da ita kai kawai Ibrahim ginshikan da Annabi Ibrahim ya gina ta har harsashin da Annabi Ibrahim ya dora ta kai. zai jawo masu yan cece kuce yan gutsurtso ba su rika cewa ai ga gashi nan yana cewa shi addinin Annabi Ibrahim yake ne amma yana rusa ɗakinsa. sa waɗanda ba su daɗe da shiga musulunci ba ba su fahimci musulunci ba su yi ridda annabi ya bata haka A ban dalili shi ne ya mai da ita akan qawaid ibrahim wannan shine abin da dalili yake nunawa wa ya idh wa ibrahim qawaid min al-bayt wa isma'il amma da yake akwai mafsada barna da za wannan aikin zai haifar kar da cewa daidai ne annabi yana gurin haka laula anna qaumaki annabi yana kura haka yana fatan haka amma ganin cewa in yayi akwai abin da zai faru annabi sallallahu alaihi wasallama ya fata don haka duk inda mafsada take musulunci baya son ka gabaci wannan aikin matukar da akwai mafsada akwai abin da zai haifarwa da musulmi rauni shi yasa za mu ga malamai na Allah malamai na sunna a rubuce-rubucen da suka yi wanda sai masu karatu ne suke karantawa dan karatu ba zai karanta irin waɗannan ba إعلام qayyim al-muwafaqat da shafi'i duk sun yi magana cewa ko mai fatawa idan zai yi fatawa to labudda an yanzura ila ma'alat in yayi fatawa mai fatawar da za ta iya haifarwa daga ƙarshe za ta haifar da alkhairi ko ko a za ta haifar da wata barna ya yi wannan magana cikin. Ya ce wannan yana daga cikin makasid na shari'a ibn al-qayyim a cikin ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin yi magana shi ma littafi ne na masu fatawa Ya yi magana akan cewa la yajuzu inkaru munkar yu'addi ila ma huwa ankaru minhu duk sanda zaka yi inkarin munkari ka hana wani abu amma wajen hana wannan abun zai haifar da wani abin da ya fi wannan muni to bai halatta kai shi ba wannan magana gabanin sa malamin sa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya sha nana ta ta littafin sa a fatawa guri daban-daban shi yasa yace kada a yi wa tatar wa'azin a hana su shan giya a bar su su sha giya domin in ba sa cikin bayan in suna fadake a wani tsake to shigowa gari za su suna yin fashi suna ta kashe su don haka kada a je a ce a musu wa'azi don su je da shan giya yanzu in wani ya faɗi wannan sai a ce ka ya da ya halatta wa tatar giya wannan zafin kai haka zai faɗa ya ce ya halatta wa tatar shan giya da ibnu taymiya yana duba maslaha wato mafsadar da take cikin shan giyar su da kuma mafsadar da take cikin barin shan giya sai ya ga cewa idan suka bar shan giyar mafsadar ta bi girma domin mafsada ce da ba za ta takaita akan su ba za ta yi naso ta shafa al'umma amma shan giyar su ya shafa rashin shan giyar kuma zai cutar da al'umma don za su shigo gari suna ta fashi amma in sun sha giyar nan za su kwanta a gidan su ko a unguwanninsu su yi ta bacci mutane su huta a fita kasuwa lafiya a dawo lafiya kaga waɗannan ne ulama rabbaniyu ulama rabbaniyu waɗannan maganganu ne wanda suna cike a cikin littattafai kuma an sha faɗa an sha lalatawa kuma duk sanda wani zai ɗaga makami ba ƙarƙashin daula ba to yadda tarihi ya nuna galibi ba halatta ba galibi ya ce zai fito na fito da daula shi yasa muka sha faɗa cewa al-jihad min amal ad-dawla la min amal dawa ba aikin da'awa bane jihad aikin daula ne shi yasa zaka samu duk littattafan mu na sunna suna kulla alaƙar jihadi ne da imam al-a'zam al-imamatu al-a'zam al-imamatu al-uzma ita ce kuma shugabanci na kasa shugabanci na daula shi yasa a ta asirar annabi sallallahu alaihi wa sallam za mu ga da'awa ita ce take kafa daula jihadi kuma ya kare da'awa haka abin ya kasance asirar manzo sallallahu alaihi wasallam ba ba yaki bane ya kafa daula daula ta kare da'awa a'a da'awa ita ce ta kafa daula sannan kuma wannan jihadi ko yaki kuma ya kare daular shi yasa za ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk tsawon shekarun da ya a maka shekara goma sha uku babu kafircin da baya gani babu wulakancin da baya gani amma Allah bai bashi damar ya fito ke zai fuskanci daula bai ce zai yi jihadi ko ya tura sahabbansa cikin dare a je a farfasa gubaka da suke cikin ka'aba wanda kuma tun wata awa ta zo ne da yakar gubaka ba wai daga baya ne aka fara yakar gumaka ba a tun da gowar da'awa kalmar la ilaha illallah shine rusa gumaka amma inda a ce za a wayi gari sahabbai da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sun shiga ka'aba sun rurrusa wannan gumakan da suke ciki sun yi ragaraga da su bai kike zaton zai faru kashi gari ba kafiran da suke cikin maka ba har makota sai sun kawo su dauki wajen a murkushe musulmi a tumfike su a yi ragaraga da su kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ana rasulun muayyadun min indillah ni manzo ne da Allah zai zai bani goyon baya don haka mu je mi Allah zai iya taimaka mana a ko jihadi na gaskiya ana duba asfa ba kawai yake zuwa ai kundin bala ba shi yasa in ba karkashin fassarar madar Allah wala tulqu bi aydikum ila tahluka zaga malamai sun yi magana akan al-ilqa'u bil aydi ila tahluka akan cewa yana daga cikin jefa kai halaka ‘yan tsirari su ce za su tunkari masu yawan gaske da suka fi su yawa suka fi su karfin makamai da yaki na lokacin da za a kawo maka dauki za a kawo maka hari za a zo a yi maka diran mekiya a rika kakkashi wannan kowa ma zai tashi ya kara kansa ba wanda zai yarda yau a ce wata ƙasa kawai ta zuru tana ta bama tana ta kakkashe musulmi ko ka ce wa musulmi su tashi ko ka ce za su tashi wannan jihadin tabe ne shi sa aka malamai suka ce shi wannan jihadin lokacin da za a kutso wa ƙasar musulmi ba a buƙatar izinin shugaba amma ku tashi da niyyar ku kai ma wasu hari wannan ba daidai ba ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam a tsawon zamansa a makka kokari yayi ya kafa da'awa da wannan ita kuma za su tafi daula shi yasa yayi ta neman mutane yayi ta neman kabilu da suke su cewa su ba shi kariya su ba shi mafaka har sai da aka yi asal aka ta saniya wanda a cikin ta aka kafa aka tabbatar da yarjejeniya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama zai shugabanci Madina duka akan hanyar sai ya je ya karbi ragamar shugabanci Allah ya saukar da umarni da a fita a kare kai akan hanyar zuwa karbar ragamar shugabanci waɗannan abubuwa ne da malamai sun rubuta sun faɗa sun lalata an kuma sha faɗa amma kawai mutum sai rika ɗaukar nassi yana gaza shi yana sashi inda ba mahallinsa ba ka tara ayoyin da suka ce ai jihadi ka tara a hadisan da suka ce kawai ka ce a fita ba tare da nuna mulabata ba tare da nuna qara'in ba tare da duba sirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba tare da nuna duba sirar wannan al'umma ba yahya abdurrahman ibn yahya al-muallimi a cikin littafin ta tanke akwai inda ya magana mai kyau yake cewa idan muka duba tarihi za mu ga duk waɗanda suka yi gwagwarmaya da dauloli ko da masu ragamar mulki ba su yi nasara barna wannan raga wannan gwagwarmaya barna ta haifar da ce tun daga kan waɗanda suka fito suka jana sai da Usman me wannan ja'in ja'in ya haifar sukutul khilaf gaba da khilafatul nubuwa ta zo karshe dan wannan ja'in ja'in da sai da Usman ita ce daga karshe ta haifar da waqatul jabal ta haifar da waqatul siffin karshe daga kan da Ali khilafatul nubuwa ta karshe kaga bai haifar da alkhairi ga al'umma ba aka samu kashe-kashe da zubar da jini cikin al'umma tsakanin musulmi da musulmi lokacin da mutanen madina suka ce ba za su ba da bai'ar su ba ga yazid ibn muawiya me ya faru a madina qatul harra wanda aka kashe rayukan musulmi da sahabbai cewa kuma karshe suka mika wuri me amfanin wannan wanda sahabbai da dama sai da suka yi wato suka ja kunne akan wannan suka yi gargadi kada ai haka ina jin mun karanta wannan a wasaitul kubra lokacin da Hussein ibn Ali zai fita mutanen Uhud suka ce fito za su mara musu baya ka ta ba irin gargadi da sahabbai ba su yi masa ba fitar ba ta haifar da alkhairi ba aka kashe shi aka kashe da dama daga cikin ahlul bait wanda kuma ya haifar da fitintunu da dama kuma a cikin al'umma haka nan lokacin da wasu suka fita tare da ibn al-ash'ab ga daular Umayyah nan ma aka kakkashe musulmi aka kakkashe wasu daga cikin bayan Allah karshe kuma ba a yi nasara ba haka nan idan ka biyo tarihi za ka yi ta samu ta irin wannan baya haifar da nasara wannan magana ce da masalin tarihin wannan al'umma yake rubutawa Abdurrahman al-Muallimi a cikin littafin ta tanki tunu waɗannan maganganu ba wai maganganu ne da yau aka fara nusar da al'umma a kansu ba sai dai a koke wace za a samu masu ji za a samu kuma waɗanda za su ce ba za su yadda ba don haka duk inda ake magana da jihadi kada mu takura fahimtar mu akan ma'ana ɗaya ji in an ce jihadi kawai ana nufin fita da makami a'a ka ɗauki jihadi a matsayin da shari'a ta ɗauke shi cewa yana nufin bi amwalikum wa anfusikum wa aysinakum duk yana daga cikin jihadi inda taimiya ya yi irin waɗannan maganganu a nan da mu za mu karanta maganar jihadi wannan lokacin ya wuce na ka fahimci jihadi kawai ana nufin wanda ya dau makami wanda bai dau makami ba duk irin kokarin da yake yi a addini baya jihadi wannan lokacin ya wuce dalilai sun fito karara daga alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama da suke nuna akasin wannan ma'ana aka san wannan fahimta haka ibnu taymiya yana maganar cewa daga cikin alamomin da suke nuna kana son Allah shine al-jihad fi sabilillah gogor gwagwarmaya wajen tabbatar da addinin Allah da ta kowace irin hanya da shari'a ta yadda da ita alama ce da take nuna son Allah domin wanda yake son abu shi yake baya tabbatar da abin ko dai da hannunsa ko da harshen sa, ko da dukiyarsa alamar kana son abu kana tashi fadi wajen kaga cewa abin da ya bayyana yayi rinjaye cikin al'umma wannan shine ma'anar jihadi cewa jihadu dalilul mahabba al mahabbatil Allah na ce kul kace in kana aba'ukum idan ya kasance iyayenku wa abna'ukum da ƴaƴanku wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matanku wa ashiratukum da danginku wa amwalu da iktaraftumuha da dukiyoyin da kuka nemo kuka tara wa tijaratun takhshawna kasadaha da kasuwancin da kuke tsoron tasgaransu tasgaransa wa masakinu tarzawna da gidajen da kuke sha'awa suke ba ku sha'awa ahabba ilaykum min Allah wa rasuli waɗannan su suka fi soyuwa wajen ku sama da Allah da manzansa wa jihadin fi sabilihi da maya dan ɗaukar kalmar Allah fatarabbasu to ku jira hatta ya ce Allah bi amri har Allah ya zo da al'amarin ku jira har lokacin da al'amarin Allah ya zo lokacin da kuma ba ku da abin da za ku iya yi <coughs> anan Allah yana nuna cewa in har kana son Allah kana son manzo sallallahu alaihi wasallama to za ka gabatar da san Allah da san manzo sama da san komai na duniya iyaye da ƴaƴa da mata da ƴan uwa da dangi da dukiya da gidaje da duk abin da kake ran ke so a nan duniya zaka hakura da shi idan ya ci karo da abin da Allah yake so da manzansa wannan alama ce ta cewa kana san Allah alama ce ta cewa san ka da kake yi wa Allah so ne ka bi a yadda za a bijira maka abin da yake yardar Allah ne abin da Allah yake so a ce ga abin da Allah yake so zuciyarka ba ta san abin a kawo maka wani abin da zuciyarka take so amma ya saba wa abin da Allah yake so idan ka yaki zuciyarka ka dauki abin da Allah yake so wannan yana nuna kana da kamalul mahabba idan ka watsar da abin da Allah yake so ka bi abin da zuciyarka ke sha'awa to anan ya nuna cewa babu kamalul mahabba a zuciyarka shi yasa mu yi duk sanda za a ce ga abin da Allah ya ce ga abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama yake ko da ya saba da abin da yake so a ransa to ya yaki zuciyarsa ya ga abin da Allah ce da manzansa shine alamar sansa ga Allah da manzansa shine alamar al haqq al-mahabbatul kamila Allah na ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi ya ku waɗanda suka yi imani wanda duk zai juya baya ya yi ridda ya bar addinin Allah ce fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin da sannan Allah zai zo da wasu mutane yuhibbuhum da yake son su wa yuhibbunahu kuma su ma suna son shi azillatin ala almu'minin masu kaskantar da kai da tawalu a gaban mu'minai a izzatin ala alkafirin masu nuna izza da ita a gaban kafirai yujahiduna fi sabilillah suna gwagwarmaya don tabbatar da addinin Allah wala da laumata la'ib ba sa jin tsoron zargin duk wani mai zargi ذلك فضل الله يؤتيه من wannan falalar Allah ce da yake bada ita ga wanda ya so wallahu wasi'un alim lalle Allah mai yalwar falala ne kuma masani ne ga halayen da bayansa suke ciki Allah yana gargadin sahabbai yana gargadin al'umma duka duk wanda zai tattara addinin ya watsar ya ce ba zai yi gwagwarmaya dan tabbatar da addini ba ba za a gan shi a cikin aikin da yake taimakawa addini ba saboda wasu abubuwa ko saboda an takura shi ko fa saboda ana hana shi sakewa da walwala ya ce shi addinin ba ya haƙura ba ya yi don haka a daina ma duk da yake kada ya zaci cewa wannan zai cutar da Allah ba zai cuci Allah komai ba Allah zai samar da mutanen da za su ce mun ji mun gani sai Allah sai manzansa a koyaushe yana son su suna son shi Allah ya bada sifar sai ce yujahiduna fi sabilillah suna jihadi mun faɗi kalmar jihadi tana da faɗi kana ɗaukar su ne kawai wanda za su ɗau daga ciki akwai amfani da makami din lokacin da ya dace a inda ya dace don kare addinin su da da mutuncin su daga ciki akwai da'awa zuwa ga addinin Allah daga ciki akwai gyara kawo kansu shi kansu su yaki shaidan shi ma yana daga cikin jihad Allah ce wala yakhafuna lawmata la'ib ba sa jin tsoron zargin mai zargi Allah ce to wannan falala ce ta ubangiji wanda duk ya ga dama cikin bayansa yana bashi ita فوصف المحبوبين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ألا يصف أنت ما المحبوبين وأن يكيسوا da cewa masu kaskantar da kai ne ga muminai a izzatin alal kafiri masu nuna isa ne ga kafirai wa annahum yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmat la'in suna gogormaya wajen daukar kalmar Allah ba ta jin tsoron zargin mai zargi fa innal mahabbata mustalzimatun lil jihad domin san Allah yana lizimta yana wato wajabta yin maya da ɗaukar kalmar Allah wa li anna muhibba yuhibbu ma yuhibbu mahbubu kuma dukkan wani mai so yana son abinda masoyinsa yake so wa yubghidu ma yubghidu mahbubuhu yana kin abinda masoyinsa yake ki wai wali man wali yana jibinta da taimaka ma wanda masoyinsa yake taimakawa wai wali man yu'adihi yana kin wanda duk duk wanda masoyinsa yake kiyayya da shi yake adawa da shi wa yarda li ridahu yana yarda a lokacin da masoyinsa ya yarda wa yaghdabu li ghadabi yana fushi a lokacin da masoyinsa yake fushi wa ya'muru bima ya'muru bihi yana umarni da irin abin da masoyinsa yake umarni da shi wa yanha amma yanha anhu yana hana abin da masoyinsa yake hanawa fa huwa muwafiqun lahu fi dalika yana dacewa ya tafi ya zama tare da masoyinsa cikin dukkan waɗannan abubuwa don haka muhabba shi ne ka so abinda Allah yake so ka so abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake so ka ki abinda Allah yake ki ka ki abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake ki ka jibinci ka taimaka ma wanda Allah da manzon suka jibince shi ka yi adawa da wanda Allah da manzon suke adawa da shi ka yarda a lokacin da kaga aikin da Allah ya yarda da shi ka kuma yi fushi a lokacin da kaga aikin da Allah yake fushi da shi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 yake tambaya ta ita ce ni da dan shi'a ne amma yanzu cikin ikon Allah na fahimci sunna lokacin da nake cikin shi'a na saki mata ta sau kusan shidda hujja ta ita ce malamanmu a cikin shi'a suna cewa idan ka saki ka ko sau nawa ne babu komai akan ka iyaka duk sa da kake da bukatar komar komowarta sai ka mai da ita ba tare da tayi wani aure ba yace malam na kasance cikin wannan fahimta wadda akan haka matata wadda na yi masaki sama da shidda muna tare har yanzu mun kuma hayayyafa sama da yara mun kuma hayayyafa sama da yara biyar menene hukuncin wannan auren a musulunci dangane da hukunci hukunci a bayyane yake wato dukkan wani wanda ya yi wani aiki wanda ba daidai ba bisa wata muguwar fatawa da aka bashi ko bisa jahilcinsa ko aikin da yake da alaka da aure aka yi aure wanda ya saba wa ka'idar aure bisa jahilci ko kuma a'a bisa wata buguwar fatawa ta wani mugun malami to anan idan har an yi wannan malamai abinda suke cewa yayin da aka fahimci an yi ba daidai ba wannan auren ya ɓaci ‘ya'yan kuma da suka haifa ‘ya'yansu ne suna nan a ƴaƴansu saboda wannan shubuhar da take kan shi wanda aka yi wannan aiki yana san daidai ne bisa jahilci ko ko a'a an masa fatawa ƴaƴansu suna nan a ƴaƴansu amma kuma ba wannan moran wannan shine abin da duk malamai suke faɗa kamar wanda ya yi auren mutu'a har ya haihu da matar daga baya ya gane cewa haramun ne auren mutu'a wannan daddanta ne saboda ka dukkan wani haƙƙi na ɗa akan ubansa shi wannan ɗan yana da shi dukkan wani abu da ɗa yake samu a gurin ubansa shi ma wannan ɗan zai iya samu daga wannan baban nasa duk da cewa ta hanyar mutu aka aure shi a aka haife shi lokacin da yake yi yana tsammanin daidai yake yi daga baya ta bayyana gare shi ba daidai ba ran da zai samu shine ubangiji madaukakin sarki zai yafe masa abin da ya yi bisa wannan jahilcin ko kuma a dogaro da wannan muguwar fatawar ba za a kama shi da wannan laifi ba tun da ya tuba ya gane gaskiya sannan kuma ba za a raba shi da 'ya'yansa ba 'ya'yansa suna nan a 'ya'yansa ne amma kuma wannan saki guda shida da ya yi za su ainihin abin da uku daga ciki za su raba shi da wannan matar kamar mun da ba musulmi bane ya shiga musulunci yana da mata sama da hudu kaga za a raba shi da sauran da ya aura daga baya ko a neme shi ya zabi kuɗi daga ciki ya hakura da sauran ƴaƴan kuma da suka haifa tsakanin su da waɗanda da waɗanda ya rabu da su ɗin ƴaƴansa ne haka nan dukkan wani aure da aka yi shi cikin shubuha wanda daga baya malamai suka yi hukuncin cewa auren ba daidai bane to ƴaƴan da aka haifa ƴaƴansa ne domin shine al-firash annabi na cewa al-waladu lil-firash wanda yace ina fatan alheri ina fatan eh, ina malam fatan alheri ce wani abu da ya daure min kai nake son malam ya yi mini bayani matsayin hudu ba da larabci kuma da fassara da Hausa ko akwai dalili akan yin hakan shi ba zai tambayi kansa dalilin nazarta larabcin ba <laughs> ba zai tambayi cewa menene dalilin zai zama larabcin wajibi akwai inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace in za ka yi wa mutane hudu ba lalle sai ka yi da larabci shi dai ba larabe ne dan haka dole larabci zai zai yi hausa ne annabi za ka same shi yace ai hausa a lokacin ne, akwai wani hausa shi ya zama wani bahaushe in dai ba a gurin wanda suka ce annabi ya san gai gobe, ya san komai annabi bai sa ko wani bahaushe ba waɗanda suke gabansa duk larabci suke ji haka zai musu hudu ba da larabci amma babu nassin da yake nuna wajibi ne yin larabcin domin makasudin hudu ba ne fadakarwa karantarwa ilmantarwa in ka duba za ka ga cikin hanyoyin ilmantarwa da malamai suke bayani akwai hudba idan ka zo kana hudba a cikin mutanen da ba sa fahimtar yaran da kake faɗa a ce kana ilmantar da su ba a ce ba kaga manufar hudubar anan ta salwanta za mu ga malamai sun yi ja in ja da abu hanifa wanda yake ganin cewa idan ba za ka iya karanta fatiha da larabci ba ka karanta ta da farisanci in kai ba farishi ne malamai sun ja da shi saboda abinda ayyukan da ake yi a cikin sallah a ce maksusa kuma babu wani yaren da zai iya bada ma'anonin alkur'ani duka da haka babu wani yaren da zai iya tarjama fatiha babu shi kuma sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna wa wanda ba zai iya karanta qur'ani ba ko fatiha abinda zai faɗa a cikin sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna masa abinda zai faɗa a cikin a cikin abin nan kabbara da hailala da tasbihi su ne za su zama makwafin karatun fatiha din har lokacin da zai yi kaga anan akwai an abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma sannan duba da cewa ita karatu fatiha abin da karatu na fatiha a cikin sallah karatu ne na ta'abbud na ibada ba sharadi ne sai ka fahimci me kike faɗa ba sabanin hudu ba an shar'anta ta ne dan karantar da al'umma da wayar musu da kai shi yasa ka zo ka ce duk mutanen da kake yawa hudu ba kaso 90 cikin 100 ba sa jin abin da kake faɗa amma sai kai yarabcin gaba ɗaya wanda ya saba wa hikimar shari'a wajen wajen shar'anta hudu ba a cikin abin nan ya saba shi yasa wajen cewa sai an yi da larabci duka babu nasi babu dalilin da yake nuna tun da ko babu dalilin da yake nuna wajabci dole a ko ba a duba hikimar da ta sa aka ce ai hudu ba hikimar da ta sa aka ce ai bar za ta wajabta kai bayanin bar ga mutane da harshen da suke fahimta za ka babu daure kai a ciki ina fata yanzu kan ma a daure ki wanda yana cewa dan Allah ina son a yi min bayani dangane da wannan hadisin da da wannan ayar kuma domin yan bida'a suna kafa dalili da hadisin wajen yin zikirin su na bida'a. hadisin Abdullahi dan Abbas أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ɗaukaka sauti da zikiri yayin da mutane suka gama sallar maktuba sallar ta farilla wani abu ne da ya kasance a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam wani hadisin ya tabbata daga abdullahi dan abbas kuma yana cikin musnad da imamu ahmad cewa yana daga cikin abin da ake gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah da sahabbansa a masallaci a ji sautin su wajen zikiri ma'ana azkar na bayan sallah abinda masallaci yake faɗa bayan bayan ya yi sallama sune azkar salat a ji sahabbai suna wannan kabarbari da tasbihai alamar cewa makota za su gane cewa an yi sallama abdullahi dan abbas a wata ruwa yana cewa annabi yana yi ne don ya karantar da sahabbai cewa wannan a tasbihi din ana yin sa cewa malamai wasu sun yi sabani wasu suka ce ana yin shi ne littali dan karantarwa wasu kamar yadda ibnu abbas ya faɗa wasu kuma suka ce a'a sunna ce azkaru ba'da salat a yi su a bayyane ba a goye ba idan ka dubi matsalar sai ka ga ba ta kama sai dai ta kusa kusa da zikirin bid'a da muke magana zikirin bid'a ana tsalle ana kwakwazo ana ihu ana Allah Allah ana hu hu hu zai ana kasa da wannan an gama sallah ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك dukkan waɗannan da su da suka zo na abubuwan da ake faɗa dubura kulli salat kowa yana faɗan nashi babu shakka idan nan kowa zai yi buɗe da yana faɗa za a ji masallacin waɗanda suke makota za su musamman ma a wancan lokacin da ba gine-gine ba ne irin waɗannan masu hana fitar sauti da wuri wannan shi ne abin da ya tabbata a sunna shi yasa za mu ga cikin malamai akwai wanda suke ganin cewa daga miliyan nan a koyar ne daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya dina akwai kuma waɗanda suke ga a'a sun dace, ka yi azkaru salati a bayyane me alaka ta da zikirin da muke yi ba da alaƙa ko na kusa da ne to ban san ta ina ta ina ta ina ta ina ta zama ya zama hujja ba ba zan iya ganewa ba sun suna irin wannan ne muka ce bai halatta ba irin wannan muka ci suna yi ko ko a'a haɗuwa ake ko a zagaye kyalle ko a yi tuma ana ana kada kula ana ihu ana dukan kirji ana rangaji wannan shi ne abin da sahabbai suka yi saboda haka addalilu akhassu min min ad-da'wa kai da malami addalilu akhassu min ad-da'wa da'awar da ake yi wa wace kiya ce dalilin kuma dan tsubun wanda ba zai iya haɗe awar duka ba شين يكاو واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغلو والآثام ولا تكن من الغافلين wani ayar ita ce wacce ke nuna idan za ka yi zikiri baya bukatar ka ɗaga miliyar ka annabi shi ya hana sahabban ka ɗaga miliya lokacin da suke ambatan Allah A ka ga ba ɗaga miliya ba ce ta kai ta ihu har ma ka cika kunnen na kusa da kai wani ma baya jin mai dan uwansa yake faɗa a ɗaga miliya ce da ba za ta wuce ka jiyar da kanka ba ko wanda yake kusa da kai wannan baya kore abin da azzikru fi nafsika kai ambatan Allah a ranka ma'ana ta yadda zaka je yadda kanka ta kuma wanda yake kusa da kai tare da kaskantar da kai da tsoron Allah wa dole jahri mai kulba ta kana kan gabiya ba haka babu babu cin karo tsakanin wannan koyarwar da kuma wannan aya kuma babu ainihin dalili a cikin wannan hadisi game da abin da muke inkarin sa muke cewa wannan zikiri bai tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba da wannan irin haila ina ga lokaci ya abin nan ma hakura da tambayoyin haka nan da fatan Allah madaukakin sarki ya gane da mu gaskiya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi da tabbata shi abinda muka yi kuskure Allah ya nuna mana kuskuren mu domin mu gyara Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين